Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da saura abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Juma'a 8 ga watan Afrilu na shekarar 2022. bayan labaran duniya za a ji cewa wasu 'yan najeriya na kira da gwamnati da ta wayoyi shawarar da aka bata a baya domin magance matsalar tsaron da ke ci gaba da addabar jama'ar kasar. Bayan shekaru hudu da tarwatsa garin Fata Kacha da ke karamar hukumar makwa ta jihar Nejan Najeriya sakamakon rikicin neman mallakar fili sun yi kira da gwamnati da ta sake tsugunar da su. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu bayan nan kuma muna tafa da shirin darussan Ramadan a kaina amma kafin nan gasar fil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki. jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya yi gargaɗi jiya alhamis cewa ƙarar rahotanni masu hanci na cin zarafi da rasha ke yi akan fararen hular ukraine na fitowa daga cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ya kuma sha alwashin cewa wata rana ko ta yaya za a yi hisabi ga rasha Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka bayan gana wasu da tarin dakarun NATO da ministocin harkokin waje na kawance a Brussels ya ce tsarin abin da gwamnatin Rasha ke yi abu ne mara daɗi. Ya bayyana wani labari na harin da Rasha ta kai a yankin Kyiv na Bucha inda aka gano gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine 410 da goma da dama daga cikinsu sun mutu akan tituna kafin sojojin Rasha su janye domin ƙaddamar da sabbin hare-hare a kudanci da gabashin Ukraine. Blinken ya ce an tilastawa mata da wasu mutane arba'in shiga wani ƙaramin dandali a garin Bucha, sannan aka tilasta musu kallon wasu samari biyar da aka umarce su su durƙusa sannan aka harbe su ta baya. Masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce neman dawwama kan kargan mulki da shugaban Tunusia Kai Sa'id ke yi na fuskantar kasadar mayar da al'umma ƙasa zuwa zamanin juyin juya hali na ƙarfi ya yi mulki. A ranar Laraba, Said ya ba da sanarwar sauye-sauye gaban da zaɓukan 'yan majalisa masu zuwa. Yanzu haka 'yan Tunusiya za su kaɗa ƙuri'a na ɗaiɗaikun mutane maimakon jerin sunayen da za su kaɗa ƙuri'a a zagaye na biyu. Ya kuma nuna cewa za a yi sauye-sauye a hukumar zaɓe mai zaman kanta, wadda ya ce za ta sa ido a zaɓen, amma ba a halin da take ciki ba. Kamfan dillancin labaru na Reuters ne ya rawaito. Ƙarshen watan Maris, Said mai shekaru 64 ya rusa majalisar dokokin ƙasar bayan da 'yan majalisar suka bijirewa gargaɗin nasa tare da toshe ikon gaggawar da ya baiwa kansa a wani yunkuri na neman karɓa ɓangaren zartarwa da na shari'a. Matakin da aka soka a matsayin juyin mulki. Gwamnatin Said ta bayyana zaman majalisar a matsayin baya bisa ƙa'ida. kuma ta ce za ta ƙaddamar da bincike kan waɗanda suka halarci taron. manazarta na tambayar ko akwai wata kungiya da za ta iya dakatar da yunkurin sa'id na kwace iko ta hanyar amfani da karfi. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya bisa ga yadda matsalar rashin tsaro ke ci gaba da addabar jama'a kuma kusanta gagar magani 'yan kasar ke shawartar mahukunta da su wayoyi shawarorin da aka bayar a baya a gwada amfani da su ko za ta samu sauƙin matsalolin daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto matsalar rashin tsaro dai yanzu a iya cewa ta zama abokiyar zama ga 'yan najeriya musamman a yankin arewa domin kullum sai an samu rahoton wata aika-aika da 'yan bindiga suka tafka jihar sokoto da ke arewa maso yammacin kasar ma jama'a na ta fuskantar matsalolin har a cikin wannan wata na ramadan yankin raba mahaifar firimiyan arewacin najeriya ahmadu bello sardaunar sokoto ya jima yana fama da wannan matsalar inda jama'a ke ta kokawa dr abdullahi alhaji zakari shine wakilin jama'ar raba a majalisar dokoki ta jihar sokoto da wannan matsalar ta riga ta kai mana in ta kai cikin satin gama an kai hare-hare an tare hanyoyi an kwashe mutane daga a kashe sai a tafi da mutane sai a kwashe dukiya to kaga in an ka ci gaba da hakan ga ba mu da wata mahita wanda ke neman abinci yanzu ya ci mutum na neman abin da zai bude baki kayan ibada ka to an doke ka ko an halbe ka to ya za ka yi da hakkin mutane wani abin tashi hankali a cewa dan majalisar shine yadda ake kashe jami'an tsaro na banga waɗanda suka sadaukar da rayukansu duk da karamcin taimako da suke samu kusa an kashe mutum biyar sai ga dan bajalanci kusan guda uku ko guda biyu a ciki ina faɗa ma ko cikin satin an kashe kusan mutum uku waɗanda yan bijilanti dole wani zuciya ta ta karya ya ce to abin ga tunda babu taimako ni bai na ajiye ga lura amma dai da sun samu gwargwado tallafi wanda ya kamata kuma ana tallafa musu akai-akai wannan kara kwaryan gwiwa na na zanta da sakataren kungiyar banga na jihar sokoto akan wannan batun gaskiya mutane mu suna mutuwa sosai babu wani asirsan da muka samu ga gwamnati ko kuma ga al'ummar gari ko ga yan kasuwa ko ga yan siyasa ba mu iya taimaka wa kungiya ko kuma dan kungiya dan mutum dan kungiya dan babu shi kenan shi ya mutu ba mu rasa akalla dan banga kusan arba'in da ko uku ne ka gani a rushe gare mu waɗanda sun ka mutu a watannin baya gwamnatin jihar sokoto ta yi alwashin baiwa jami'an banga alawus alawus na wata-wata da kuma karfafa lamuran su domin kara musu kwarin gwiwa to ko sun soma karba wannan alawus to lalle ne ba a fara ba su ba amma dai ga yadda an ka kira mu last week an ka ce mana satin da gabata ko da lokaci za a fara ba mu kwamishinan lamuran tsaro a jihar sokoto kanal garba moyi mai ritaya ya tabbatar da ana samun hare-hare a wasu yankuna tare da satar mutane. Da tangaza ku da ranga da ya wuce je an ɗauki mutane. Duk abin da ya kamata a yi ma jami'an tsaro ana yi musu. Su ma jami'an tsaron suna iyaka kokarin su. amma ba su da yawan da za a cewa ko ina sai sun je kuma duk rashin rashin isassu shi yasa muka yi training yan banga su ko to yan banga kuma su haƙa alƙawalin abin nan allowance a yi musu yanzu haka allowance ɗin takarda tana hannuna mai girma gwamna kawai nake jira da ya sa mata hannu za a fara ba su wannan allowance din masu lura da lamuran yau da kullum da masu kansu mahukunta suna karfafa gwiwar musulmi akan su dage addu'an samun saukin waɗannan matsalolin musamman a wannan wata mai alfarma watan ramadan muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida Muhammad Nasir yanzu kuma gasar fil Hashim Gumel dauke da sauran labaran duniya tilas ne ƙasar sri lanka ta nemi kuɗi cikin gaggawa daga masu ba da lamani da kuma ƙoƙarin sake fasalin biyan basussukan da za a biya a watan yuli in ji ministan kuɗin ƙasar mai barin gado a jiya alhamis yana mai riƙon a tabbatar da zaman lafiyan ƙasar a cikin rikicin tattalin arzikin ƙasar mafi muni cikin shekaru da dama 'yan adawa da wasu 'yan jam'iyyar ƙawance mai mulki sun yi watsi da kiran da aka yi a wannan makon na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa daga shugaba gota baya Rajapaksa bayan da ya rusa majalisar ministocinsa. Da fatan daƙile zanga-zangar da aka kwashe makonni ana yi a titunan ƙasar saboda ƙarancin man fetur da wutar lantarki da abinci da kuma magunguna. Yayin da kuɗaɗen waje da aka tanada ke raguwa cikin sauri, yawan biyan bashi da kuma faɗuwar darajar kuɗin rufi, manazarta sun ce gwamnati ƙarƙashin ikon Rajapaksa da ɗan uwansa zaɓi na ƙare musu. matar da ɗan jaridar washington post da aka kashe jamal khashoggi zai aura ta sha alwashin ci gaba da fafutukar tabbatar da adalci a jiya alhamis kalaman na tana zuwa ne a daidai lokacin da wata kotun ƙasar turkiya ta yanke hukuncin dakatar da shari'a wasu 'yan ƙasar saudiya su 26 da ake tuhuma da aikata kisan kai tare da miƙa shari'a zuwa saudiya an kashe khashoggi mawallafi a jaridar washington post a ziyarar da ya kai karamin ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul a watan oktoba shekarar 2018 domin karɓar takardun da ake bukata don aurensa da hatis sengiz da take magana da manema labarai bayan sauraron zaman na ranar alhamis sangis ta ce za ta ɗauka ƙara kan hukuncin tun a shekarar 2020 ne aka fara shari'ar? ba tare da waɗanda ake tuhuma sun bayyana ba bayan saudiya ta ƙi amincewa da buƙatar Turkiyya. na miƙa waɗanda ake tuhuman. Daga ƙarshe ba tare da ko dala ɗaya ba daga cikin dala biliyan biyar da aka amince don tunkara annobar duniya ta coronavirus. Manyan shirye-shiryen gwamnatin Biden da ke taimakawa rigakafin duniya yana cikin haɗarin kawo ƙarshe. Ko a yayin da gwamnatin ƙasar ke bikin ranar kiwon lafiya ta duniya a jiya Alhamis, tare da ƙudurin samar da ingantacciyar lafiya da ƙoshin lafiya da daidaito a duniya baki ɗaya ba tare da neman ƙarin kuɗaɗe daga majalisa ba. Nan da watan Satumba hukumar raya kasashen masu tasowa ta Amurka USAID ba za ta iya ci gaba da tallafawa shirin rigakafin duniyar ba. Idan ba mu samu ƙarin kuɗaɗen yi wa mutane rigakafi ba, hukumar ta USAID za ta daƙile ƙoƙarin da muke yi na yi wa al'umma rigakafi a daidai lokacin da ƙasashe ke samun kayayyakin rigakafin da ake bukata domin kare 'yan ƙasarsu. su. kakakin hukumar ta USAID ya shaida wa murya Amurka. Tun da farko USAID ta nemi dala biliyan goma sha tara don shirye shiryen ta na rigakafa a duniya. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan shekaru hudu da tarwatsa garin fata Kacha da ke karamar hukumar makwa ta jihar Nejan Najeriya, mai kimanin mutane dubu uku da ɗari biyar da akasarin su manoma ne da masu sana'ar kamin kifi a sakamakon rikicin neman mallakar fili. A yanzu dai mutanen garin na bukatar sake tsugunar da su. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. A yanzu haka dai garin Fata Kacha da ke yankin karamar hukumar Makwa ta jihar Niger Najeriya kimanin shekaru hudu kenan da zamansa Kango tun bayan da wani rikicin neman mallakar fili a tsakaninsu da mutanen garin Kacha ya yi sanadiyar tarwatsa garin. Bayanai dai sun nuna cewa kimanin mutane dubu uku da ɗari biyar ne da akasarinsu manoma ne da kuma sana'ar kamun kifi ke zaune a garin da ya share kimanin shekaru 200 da kafuwa kafin wannan tashin hankali na shekara ta 2018 da ya yi sanadiyar tarwatsa ƙauyen mai hanyar jirgin ƙasa da kuma kasancewarsa bakin kogin kwara a yanzu dai mutanen garin na fata kaca na buƙatar sanya hannun gwamnatin jihar Niger domin sake tsugunar da su ta yadda za su koma rayuwarsu ta da wato noma da kamun kifi. Malam Indatsu Abdulmalik na ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar garin na fata kaca ya ce a yanzu mutanensu na tarwatsi a wasu garuruwa domin neman mafaka. Yaran mu ba sa zuwa makaranta yanzu nan a wahala muke don hala da annabi gwamna so gwamnan Neja ya yi mana haddaci ya mai da mu inda muke da can wurin mu yake duk abubuwa na fitina ya riga ya kau mun ba shi alkawari mu zana da shi kuma mun ba shi tabbacin cewa rikicin daga bangaren namu ya riga ya kare. To su ma dai bangaren mutanen kacan sun ci babu sauran wata matsala in ji honorable abubakar kacha wanda ya yi magana a madadin sarkin na kacha wato alhaji baba adamu sheshi muddin za su dawo su bi dokokin da ke takardar da an kai sani yake gamman house ai ba wani matsala idan za su bi ka'idojin su dawo kuma dai bangaren kacha ba ku da wani matsala kawai su dawo ko da ba matsala abun nake gaya maka muna zaman mu lafiya lokaci dai ne ya zo kasan zamani ya zo shi su mutanen kaca muna auren su kuma suna auren mutanen kaca haka muka zama daya tuntuni gwamnatin jihar Niger dai ta ce fatarta samun masalaha a tsakanin bangarorin guda biyu domin gudun komawa 'yar gidan jiya in ji sakataren gwamnatin jihar Niger alhaji ahmad ibrahim matane mu abin da muke so a gwamnatance shi mutane karan kansu ya kamata su yi ma kansu kiyamun laili su zauna su fahimci juna rayuwa din nan dole ne sai ta zama lafiya idan yau aka ce yau mun kai sojoji suka kai suka aje su a cikin kaca ko kuma aka abin ga kila idan sojoji suka juya baya abin da zai faru suke da zai fi ma tsanani bisa da abin da aka yi da. Ko shakka babu dai jama'a da dama na cike da fatar ganin maida wannan gari mai cike da hada-hadar kasuwanci a baya. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com kafin mu kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waƙar. Allah yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda aisha ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni aisha mu'azu. abu naka aka ce maganin a kwaɓe ka. Kuma yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu mai da hankali a kan yadda takin zamani yake gurɓata ƙasar noma da kuma sabbin dabarun noma mai tsafta kamar yadda Farfesa Murtala Badamasi na cibiyar dabarun noman rani musamman a ƙasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi ya shaida a cikin tattaunawar da na yi da shi. wannan ta ya zo mana aka karɓe shi hannu biyu muka dinga afka gonakin yanzu mutane sun fara ganin illolin wannan takin especially a irin inda fadamu suke ko kuma ake noman rani za ki ga ƙasa ta lalace wata kanwa kan wata gishiri gishiri duk ya taso kuma duk illar takin ne takin nan kuma yakan shiga ruwa ya gurɓata ruwa har hasali ma ya kasance for example mu a nan yankin an fara gano cewar illar takin nan da kuma illar waɗansu abubuwan da feshi da muke yi a ya bayi da cewa kifaye sun fara cin wannan al'amari kuma mutane suna cin wannan kifayen ya bayi ga cewar an fara samun ƙarin ciwon koda saboda haka wannan ba karamin illa ba ce. To ina batun sababbin dabarun noma masu tsafta. To sababbin dabarun noma da ake fito da su a wanda bature yake cewa organic farming mu dama shi muka gada shi muka iya da can. To sai ya kasance shi kuma yanzu yake waiwayowa yake dawowa kan wannan. Abincin lokacin da aka samar ta wannan yanayin kusan a turai yanzu sun fi kowanne tsada saboda su ne wanda an san cewar suna bin jiki suna ba wa jiki abin da yake bukata kuma ba sa gurɓata jiki kuma ba sa gurɓata muhalli saboda haka ina ganin irin waɗannan ya kamata waɗannan dabarun a ci gaba da samar da su gwamnati da masana a haɗa hannu da ƙarfe a sanar da manoma a fara kallon irin waɗannan dabarun hasali ma yanzu ne ma ya kamata a ce mun fara waiwayar kan wannan al'amari domin ana harsashen cewar sinadaran yin wannan takin kusan suna zuwa ne daga kasan da ake yanzu yaƙyaƙyaƙen nan daga rasha daga yankin ukraine ga farashin taki ne gagar talaka to yanzu ne kamata a ce talaka kuma ya dawo ya waiwayi waɗanda sababbin dabaru ya kamata a ce an samar domin ya kasance an yi maganin shi wancan al'amarin kuma a kwalliya ta biya kuɗin sabulu Profesa wai shin taki yana canja ɗanɗanon abinci? Wanda ya saba ya taso abin ya saba da wanda ake noma da takin zamani a ba zai bambance ba amma wanda yake karkara ya ga jiya ya ga yau zai iya bambance wannan ɗanɗanon. Ai kamar misalin daka ne na yaji kuma ta kun fi sanin wannan dakan hannu ya fi abin da aka markaɗa na yaji. a wani bangaren kuma abokiyar aiki baraka bashir ta tattauna da nasirin al'amin shugabar surge africa wata kungiya mai zaman kanta mai fafutakar fahimtar da manoma dabarun noma na zamani mai tsafta domin rage amfani da ingantattun iri domin tabbatar da tsaftar yanayi aikinmu da yana focusing on kaman policy advocacy kuma muna yin activities da ya danganci media sai kuma muna yin community engagement mai kaman ilmantar da su akan abubuwan da yake faruwa to a wannan areas din muke aiki ilimantar da su kamar misali akan abin da ya danganci noma da canjin yanayi da rashin ruwa da irin wayannan itatuwan da ake seeds din da ake kawowa da abubuwan da ya danganci dai yadda za su ringa noma ba za su samu karancin harvest ba don jaridu muna training din su ne akan yadda za su ringa kokari suna saka maganganun da ya danganci canjin yanayi da kula da muhalli a cikin rahoton su saboda in kika lura za ki ga akwai issues da yawa da ya danganci mata yara politics da zaki ga ana magana amma da wuya ki zancen muhalli so muna son ya zama mun yi training din prioritizing din waɗannan issues din in suka tashi report shin daga ina kuke samun tallafi ah, muna samun tallafi daga international organizations kamar global green grants sannan kuma locally ma akwai mutanen da suke donating to us a wannan shekaru biyar din da kuka fara shin wani tasiri kuka samu tun daga lokacin da kuka fara musamman akan abubuwan da suka danganci muhallin To gaskiya kamar communities da muke aiki da su za ki gan akwai wani activity ko wani practice da suke wanda is not good to the environment za ki ga sun yi kokari suna daukan shawarwarin musu building up on nasa practices din sannan they reach out to us ana kan issue kamar na environmental issue za ki ga they always reach out to care okay me za su yi a za su yi. To gaskiya a wannan aspect din mun sami ci gaba sosai. Ake bani misali? Eh. Sani na wasu ƙauyukan. Eh sosai akwai ƙauyukan da muka aiki da su a tufa za ki ga kamar suna amfani da irin improved seeds din nan amma kuma baya musu wani harvesting yadda suke so mm. to sai muka ce musu instead of su ringa amfani da improved seeds suna amfani da fertilizer they can opt for organic manure kuma muka musu providing organic manure din muka musu providing training sannan kuma muka ce instead of wannan hybrid seed din su amfani da local indigenous seeds din mu ina samar da irin noma ne wani lokacin amma ba sosai ba amma kuma irin noman da muke samu ba irin na turawa bane ko na kamfani irin na san yawanci waɗanda suke rajin gwamnatin muhalli ba su yarda da improved seedling mu ma ba ma yi amma saboda dai mutum ma kar ya ce ba shi da irin ne sai mu mu baka local one din mai sauraro iya abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu na ke mana fatar alkhairi. a gaida Aisha yanzu kuma sai darussan Ramadan a kaina. sunana kabiru adamu special da ke anguwar hero gana cikin jihar gombe a darussan da na koya cikin azumin wata ramadana bai wuce kara himma wajen yawan karatun alkur'ani wanda a da in za ka iya karanta izu biyu a wuni to yanzu kuma za ka ka kara faɗi wajen karatunka mana yanzu ni a karan kaina ina iya karatu fiye da yadda nake yi a baya sannan kuma yanayin na filfili da nake gabatarwa wanda da babu sallan tarawi a cikin salloli na wuni a wuni kuma za ga na filfilin kana yin su ina yin su takaitaitu to amma yanzu kuma saboda zuwa ramadana wata da ake kwadaitar da yawan ibada to sai zamto na ɗoro akan wasu na filfili na ƙari kafin azahar bayan azahar kafin la'asar bayan magariba kafin isha bayan isha kafin asubahi har ma da ƙarin sallan walaha idan ya samu zan gabatar domin ƙara neman kusanci da ubangiji na sannan kuma na koyi tsari na cewa nima in ga ɗan abin da nake da shi komin kankanta na bawa makwabtana don samun yardar allah cikin wannan wata wannan dai kaɗan daga cikin abubuwan da muka iya ɗauka kenan cikin ramadan da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya yi gargaɗi jiya alhamis cewa ƙarar rahotanni masu sahihanci na cin zarafi da rasha ke yi akan fararen hular ukraine na fitowa daga cikin ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita ya kuma sha alwashin cewa wata rana ko ta yaya za a yi hisabi ga rasha babban jami'in diflomasiyyar na amurka bayan gana wasu da tarin dakarun neto da ministocin harkokin waje na kawance a brussels ya ce tsarin abin da gwamnatin Rashi ke yi abu ne mara daɗi masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce neman dawwama kan kargan mulki da shugaban tunisia kai sa'id ke yi na fuskantar kasadar mayar da al'umma ƙasa zuwa zamanin juyin juya hali na ƙarfi ya yi mulki a ranar laraba sa'id ya ba da sanarwar sauye-sauye gaban da zaɓukan 'yan majalisa masu zuwa. Yanzu haka 'yan Tunusiya za su kaɗa ƙuri'a na ɗaiɗaikun mutane maimakon jerin sunayen da za su kaɗa ƙuri'a a zagaye na biyu. Tilas ne ƙasar Sri Lanka ta nemi kuɗi cikin gaggawa daga masu ba da lamani da kuma ƙoƙarin sake fasalin biyan basussukan da za a biya a watan Yuli. In ji ministan kuɗin ƙasar mai barin gado a jiya Alhamis. Yana mai riƙon a tabbatar da zaman lafiyan ƙasar a cikin rikicin tattalin arzikin ƙasar mafi muni cikin shekaru da dama. 'Yan adawa da wasu 'yan jam'iyyar ƙawance mai mulki sun yi watsi da kiran da aka yi a wannan makon na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa daga shugaba Gota Baya Raja Rajapaksa bayan da ya rusa majalisar ministocinsa. Da fatan daƙile zanga-zangar da aka kwashe makonni ana yi a titunan ƙasar saboda ƙarancin man fetur da wutar lantarki da abinci da kuma magunguna. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya kamar da Nijar, karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.